Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio karfe biyar da minti goma sha biyar a garin tasawa da kewaye lokaci ne da zamu gabatar muku da shirin muhawara na studio kalangu shirin muhawara studio kalangu wani hili ne da ke baku damar tattaunawa kan maudu'ai daban-daban na rayuwa ta yau da kullum tare da kwararrun masana cikin mutunci da girmama juna ku samu shirye-shiryen studio kalangu ta hanyar gidajen radio 38 sabon hulɗar studio kalangu a faɗin ƙasar niger haka zalika kuna iya ku samu shirye-shiryen studio kalangu kan yanar gizo www.studiokalangu.org ko kuma kan facebook studio kalangu abu da kan whatsapp yau muna a garin tasawa a gidan rediyo tarmamuwa na tasawa ɗaya daga cikin gidajen rediyoyi a abokan hulɗar studio kalangu domin ba masu sauraronmu na cikin jihohi damar sof albarkacin bakinsu su kan maudu'in namu wanda zai tsokaci a yau kan kasuwanci tsakanin 'yan kasuwar ƙasar Nijar da Najeriya musamman ma a garin Tasawa. Yaya ne al'amuran cinikayya suke tafiya wani irin matsaloli ne ke hana ruwa gudu wani irin ci gaba ne aka samu kuma menene abun yi don zuwa gaba wannan shine maudu'in da za mu tattauna da shi a yau. domin tattaunawa kan wannan maudu'in mai muhimmanci muka gaito muku a cikin wannan ɗakin magana na gidan rediyo talmamuwa na tasawa yariman magajin gari na tasawa malam rabiu haruna barka da zuwa akwai alhaji mamani abdu malam wakilin 'yan kasuwa na tasawa sannunku akwai wakili na direbobi na tasawa masu shige da fice na kayayyaki da kuma jama'a malam haruna mamman sani sannunku da isowa mun gode da karbi goron ga yata ni muhawarar studio kalanguni hawa usman kim kulale marhabi kan injin muna tare da ni isaka gundumar Sawa na cikin bangare na kudu a niger musamman ma a jihar maradi tana da faɗin kilomita 5,471 al'ummar gundumar Sawa ta tashi a kan mutum 479,384 kamar yadda alkalin suka nuna a lokacin da gudanar da gidaya ta jama'a ta shekara ta 2011 departamentin tasawa na da komin bakwai cikinsu akwai na bariki daya da kuma shida a ƙauyuka kasuwanci shine ɗaya daga cikin muhimman ayyuka na mazauna tasawa ganin cewa suna makwabtaka da ƙasar najeriya wannan kuma ba ƙaramin ci gaba ne a cikin al'amuran tattalin arziki na gundumar da ma wato ƙasa ga baki ɗaya domin kwamitin nan bakwai na tasawa suna alfahari da irin kokarin da jama'ar tasu take yi wajen al'amuran cinikayya kamar dai yadda muka faɗa can sama maudu'in namu na yau shine kasuwanci tsakanin Nijar da Najeriya musamman ma bangaren tasawa da najeriya ci gaba da kuma matsaloli wanda aka samu da kuma menene abun yi domin tunkarar gaba musoma da ku malam rabiu haruna rima na magajin gari na tasawa shin ina aka kwana dangance da kasuwanci tsakanin tasawa da najeriya eh to sai mu ce alhamdulillah kuma na gode da kuka bani dama in ba da ra'ayina dangance da kasuwanci gudana tsakanin najeriya da department din tasawa to ga yanzu dai sai dai mu ce alhamdulahi komi yana tafiya sai dai yan kurakure ne ba a rasa ba kuma ko ina aka ce akwai harkar kasuwanci bale yin abin security ta dan shiga ana dan samun dan tangarda amma duk da wannan ba dai sai mu ce gaskiya alhamdulahi eh komi gaskiya yana tafiya da kyau hmm. idan aka yi zancen kasuwa an yi zancen shige da fice na kudade. idan ka taɓo fannin ma'aikatan magashin gari dole ne a taɓo fannin kuɗaɗe na allowance allowance da sauran asangam wanda suke shiga ta hanyar kasuwanci a wannan bangaren a wani matsayi ake to yanzu gaskiya bisa ga wannan sai mu ce nan ma komi yana tahiya bakin gwalgwado tunda bisa harkar kasuwanci da shekaru da dama ta sawa tana hulɗa da wato states na najeriya musamman ma kano da daɗewa lokacin nan mun san alasawa suna zawa su sayi gujiya su sayi lidi su sayi ba abin da ba su sayi nan wurin kuma yan namu nan su je su sau to abin yana ta yana ta yau da gobe aka ce yau da gobe sai Allah to haka kai aka samu sabon tsari na wanda muka samu aka gina mu kasuwa ta demiguro wato kasuwa ta saida saidan kayan gona wannan proje product ya zo ya gina mu wannan kasuwa kuma da aka yi lokacin da za a buɗe wannan kasuwa sai muka gayyaci 'yan kasuwar dawanau 'yan kasuwar dawanau ku kowa san su ne alasawa daidai su ne dai da dadewa can ga bangaren su can wajen su dan gote din daga cikin su ya huta shi ma ya koma can wajen abin to su mun zo mun zamana lokacin za a bude wannan kasuwa ta kayan gona mun zan yarjejeniya sun zo tawaga mai kari sun kawo nan wurin gwamnan jihar maradi ya zo da tawaga su ma yan sun zo da tawaga bisa harkar cinikayya da za a yi ta abubuwan da mu muke yi na wurin su zo su saye su kuma muka ji can wurin abubuwan da za su ɗauka can kuma a kawo to bisa abubuwan da ake ɗauka daga nan ake kai musu bisa wani harkar kasuwa ana ɗaukar wake su sayi wake su sayi haci su sayi riɗi ga dabbobi da kaji kuma da gujiya suna sayan ta wannan sosai dan in yau aka ce kasuwar ta sa musamman yau kasuwar ta sace in ku za ku manyan manyan motoci lodin da suke yi kuma in an fara yau lahadi har sai a kai alhamishi ana ɗauka kayakin nan su kuma suna zawa su kawo mumu kamar masara da, waken aura da masara ta najeriya dawa ta najeriya wadda ake makaura da, da doya da wani dankali wani mangwara ne eh, rakece tomat fresh ne da, da, kabewa su albasa su gwaba ba abin da ba su kawowa to wannan na ita ce ake to cikin wanga tsarin da muka zo sai muka dan sashi abin da yake ɗauki ɗauka

da yake yanzu wata shida ne kaɗai muka yi ba ida ba an samu dubu goma da ɗari hudu da ashirin da uku nan kuma da an samu miliyan hudu da wajen jika ɗari biyar da goma tara takwas to kenan kun ga ba ƙaramin riba ba ce merit ke samu ta wannan fuskai to da yake wannan kasuwai akwai wata kungiyar akshima JUE wanda muka sakamakon firibatizanta privatizanta ke komi da komi amma mu da ƙarshen wata ga abin za su kawo mu su kuma sai su ɗauki sauran saboda su su biya wane su biya wane ne da kuma su harkar kasuwanci na dabbobi da ake ɗauka lokacin da abin ke tafiya da kyau akalla karamar bisa ko babba sai a samu yin ɗari bakwai haka muka yi da sarkin kasuwa shi to inda ke abin ya zama abin da ya zama yanzu niyami ake kaiwa da su burkina ko kwanan baya ma rana ya tau president na considerable na kaulak da kanshi ya zo na wurin muka zo muka rusu war shi muka cikin kasuwa za a sayan raguna a tai da su to najeriya duk da wannan dai akwai yan matsaloli kamar na ce na harkar shin tsaro mhm. ya dan kawo tangarda ko ba gaskiya ba mutum tsoro ki ji ya doka ya tahi ko a tare ko kuma ka zo ka saye kuma baka isa ba kuma a tare mhm. da yake ba da abin ya dan sauki ba kamar lokacin da abin yake da zahi zahi ba madallah malam eh. rabi'u mun sake dawowa kan wannan batun insha Allah mu koma wajen ku wato wakili na 'yan kasuwa masu shige da fice na kayayyaki mallam wato mamman sani ne al'amuran kasuwanci suke tafiya tsakanin tasawa da nigeria lokacin nan dai kasuwar da ake zuwa dan ci to dan kama kuma sai zamana sun kashe da dan kama to yanzu sai komo mashi ce aka ba karhi ita ce kamanci da marayu haka duk mai dan kuɗi kaɗan in allah in ya je ya dan samu abin da za ya zauwa ya dan samu karuwa haka to da nan garin ana samun motar da ta kai talatin tana zuwa amma yanzu da yake iko na can ciki sun matsa wani bi in ka huce ma iko bayan nan in ka dawo sai ka bashi na zuwa da zauwa da wasu suka bar zuwa inda da lokacin nan naira 700 in muka ketare boda har mu je mu dawo an mu tsanani mu kashe dubu ɗaya. to amma yanzu daga birnin kuka zuwa ma shi haka je ka dawo wani bi dubu takwas ma ba ta kai ka ta maido dubu sha ɗaya zuwa goma haka kake kashewa to kuma ya zama na daman kasuwar dai mu yan kasuwar mu nan kowa ya san masu ƙarfi da Kano suke tahiya dai irin wannan yan kasuwa ne dai masu neman na abinci masu kankanan yan kasuwa haka su ne suke zuwa masha su dawo to yanzu sai ya zama na suna dan samun wahala haka saboda motocin da yawa sun bar zuwa da in ka je ka dawo kai mai mota ka dan samu to sai ya zama yanzu akwai su salga su mazda sai dai daga can su ɗauko motoci haya su mu kayan su tawo mu yanzu da kankanin motoci ne dizinabu dizinabu muke zuwa to yanzu sai ya zamana mu dai yanzu kamar can nigeria mai dan agaza mu akwai sarkin birnin kuka shi ne in muka kawo kuka yana hitawa ya yi magana amma dan can yan yunal da sauransu in ma suka yi magana wani bi kawai dai irin wannan ce dai sun yi gaban mu ne amma kamar suna bayan ikon nasu ne kuma yanzu daga nan wurin tahiya da lokacin nan birgel da duwan ba sawan hanya amma yanzu an aza azawa da aka masa ma ba su da wani tsanani inda sai ka zo ka ba su dubu ɗaya da ɗari biyar da lodin nan na mota wani ka ba shi dubu biyu wani dubu uku to mu dai ba su taɓa shi da kaya ba suka ce sun kama amma kamar manyan motoci wani bi ana tsaida su a ce sai an shi da lodi an ga kasan mu amma mu yanzu lokacin nan dinan wurin ni na fara tahiya da kanta ni ba a taba kama na bu hanyar ba kuma ko da kanta ga lokacin nan da yake wani bi sarkin gazo yana yin magana mu ba su dubu uku dubu hudu to yanzu ne ban san abin da suke bada ba yanzu dama dama kaman garri su ne wani bi da naira ɗari muke ba su yanzu in muka dawo wani ma sai ya ce sai an ba shi dubu ɗaya wani sai ya ce sai an ba shi ɗari biyar to yanzu kun muna bayanin wa'insu wata kasuwa ta ma mutu kwata-kwata an bar zuwanta eh, sannan kuma wasu masu ɗaukan kaya sun ma daina eh. me yasa haka eh saboda lokacin na haka je mashin ka hito aina miki bayanin 700 ce ake kashewa mhm. to yanzu ku wurin tahiya akwai abin da kake in ka ɗauko kaya kuma akwai abin da kake karawa inda yanzu wurin ƙetarawa 1200 muke badawa amma in ka dawo wannan masu 700 ɗin 900 za ka ba su wannan mai 500 700 za ka ba su kaji abin da ya sanya kenan kudaden suka tsawala amma har da eh. wancan kin ba su iya taya eh, mutum in ba kamar ya kwari mota ba sosai ba bai samun wani abu shi yasa da mutanen suka bar zuwa a game da irin wannan ina kuka taba kai kukan ku ko kawai kun zamana ne kuna ci gaba da bada kudin haka eh, to gaskiya ba da muka taba kai kukan mu sai dai duwan da ya ji in an ce ma a tsaya a yi yajin aikin saboda Nijeriya mun taba tsaya mu ce mu tsaya yajin aikin saboda Nigeria wasu suka kewaya ta mai addu'a suka tahi kuma an taba cewa kuma mu sake tsaya a yi an tsaya din kuma wasu suka kewaye suka tahi sai kowa kawai ya ce to inda abun nan kai ya ki haduwa wuri daya wanda ya jiya iyaye ta wanda ba iyaye shi yasa duka inda yanzu nan garin ba kanta daya mai zuwa mashi duka sun bari inda lokacin nan su dan buzun nan motocin yarje wajen mota uku kaji akwai motoci da yawa suna zuwa amma yanzu nan garin ɗaya ma babu mai zuwa mashi sai dai su tafi daga nan wurin salga mazda su je can su ɗauko hayan mota dubu hamsin su azo kaya da lawo bare dinnan in suka zo wani bi su huce isawan wani bi kuma su shiɗe nan wurin in suka zo suka shiɗe abin da suka ɗan samu su ba mai mota ya koma su kuma su hidda rivers mun sake dawowa kanka malam haruna mu kuma wajen ku wakili na 'yan kasuwa masu tafiyar da kasuwanci a nan cewa da wato alhaji mammani abdul malam shin wani irin tsokaci za ku muna dangance da al'amuran cinikayya ku da 'yan najeriya alhamdulillahi salatu wasalamu ala rasulillah wato dangance da yadda allah ya ce ma nijar abin da take da waje babba shine kayan noma da abin da ake sai da na dabbobi to sai allah ma nijar baiwa babba ya zama muna iyaka da babba kasa kamar najeriya wanda diyawanci nan kayan namu nan ake kai su ana sai da dabbobi da kayan gona kuma alama ta sa baiwa zuwa kano wanda cibiyar kasuwanci ta arewacin najeriya ko arewacin afirka ta yamma to ba ta yi nisa da ya kai kilomita 300 da nan ba to wannan ya sauwaƙa ma 'yan kasuwar tasawa shigi da hici da kai kayan noma da na kiwo saidawa kuma wannan ya taimaka wajen bunƙasa kasuwanci da tattalin arziki alhamdulillah a garin tasawa sai dai kullum shi ɗan kasuwa ba ya rasa koke-koke da kuma abin da yake na bukatu da kamar yadda tasawa take kasa da kilomita 300 da najeriya muna kai kuka a matsayinmu na wakilan 'yan kasuwa cewa wannan hanyar ya kamata a ce kamar daga nan abin da ya kai mai addu'a muna bukatar ya zama ya zama kwalta tsakanin tasawa da mai addu'a domin to mu ba ma gyara hanya tun da gyara alhamdulahi hukuma da meri da sauran wanda ke kullum suna yi amma ya kamata ya zama ya zama kwalta ne domin idan damana ta yi manyan motocin da suke kai da kawo da kayan abincin da na dabbobin da ma wanda ke so kayakin bukatu na nan to kamar irin yanzu mana ta yi kamuwa suke yi to wannan shine babban kukan mu sannan waccan hanyar da ake koma an koma ta gazawa za a gani kudaden shiga ko ba cikin aljihun ta wasa suke zuwa ba suna zuwa kaman gidan duwan na kwargon ko na eh, gazawa to da tasawa muna kai kuka cewa yadda take kusa da najeriya dinnan kasa da kilomita 300 kuma ga shi cibiya ce ta kasuwanci wanda ba ta nisa da mai aduwa kuma gari da alama albarka da 'yan kasuwa mafi yawan matasan tasawa kasuwa suke dan tasa ya iya zuwa daga nan ha'agar da dirku da bilma duk wahalhalun kasuwa dan tasa inda duka ganshi a mafi yawan mutanen kasuwa ke kai su to babban abin da ke cikas a wajenmu ne wannan hanya da ya kamata kamar daga nan zuwa ga zuwa zuwa mai aduwa ta kauna kwaltaci daga nan zuwa abin da ya shahi kwargum zuwa mai aduwa daga tasa in ya zama kwaltaci za a ƙara sauwaƙi kuma za a meri daga wanda za su ƙara samun kyakkyawan kuɗaɗen shiga kuma wanda yake ganin wuri ya nisa saboda yadda hanya ke sauwaƙewa to abin zai kyau sannan kuka na biyu a yanzu tun bayan karyewar mai a kasashen da ke da shi na arzikin petrol tun da a ƙasa kamar yankin ya dogara ga ginshikin tattalin arzikin ya dogara ga najeriya tun bayan karyewar mai to asa kasuwancin ya yi rauni to yin rauni da yi kuma ga insecurity sai ya zama ɗan abin da mutanenmu suke ɗaukowa su zo da shi nan to da ana yi a cikin manyan motoci <clears throat> kamar diton da sauransu abin da aka je aka so kamar litinin da ko alhamishi aka yi lodi to sai zama kuma ta tsawwala abin da za a dauko a ditan yanzu an da sai da a dauko cikin kananan motoci da kantoci to idan mai ɗaukaka dakon kaya ya dauko cikin karamin mota yaushe zai hidda kuɗin da zai biya mai mota ya hidda kuɗin da zai biya kuɗin shigowa cikin Nijar ya hidda kuɗin da zai zo ya sabke gidan don ya biya sannan shi sana'a ne da yake gani ya samu wani abu ciki to in an yi haka akwai kwaruwa idan duk da mun san matsalar tsaro ne amma muna kai kukanmu ga wayin da ke jin wanda ke hanyar yin wannan su taimaka ma 'yan kasuwa tunda ba a hana a sabuke ba a yi bincike ai saboda lamarin tsaro ne amma a taimaka a zama ana ɗauka cikin manyan motocin wannan nan ne ɗan kasuwa zai samu sauƙi su ma masu saye in ɗan kasuwa samu sauƙi sun samu sauƙi wannan shine kukanmu mu ce muke son hadi da farko to madalla kamar yanzu wace irin gwagwarmaya ce kuke yi tsakanin ku da jami'an tsaro idan kuka siyo kayayyaki za ku tawa da su cikin ƙasa to alhamdulillah Allah ya shi matasawa ba gari ne da ya suna da samoga ba to ba mu da matsala mai yawa tsakaninmu da ma'aikata tunda tasawa ranar kuke akwai wanda in dan tasa ya sai kaya zai je ya aje kwamba ta ɗauko su ta taho da su ranar litinin shi yasa ma dan tasa ba sa ta heka sosai ranar litinin da kuma in an yi talata laraba ar alhamishi kuma wanda ba samu zama dama zuwa ranar litinin ba an cin kasuwa su ta yi alhamishi kenan gari ne da bisa doka yake yi zuwa ake so kaya ranar da kowa san 'yan kasuwa ta sa sun tafi kano kuma a ɗauko kayan da kano a biyo da su ta babba hanya illa iyaka kukanmu a bada dama yadda aka saba yi ana ɗora a cikin manyan motoci idan aka matsa zama cikin ƙananan motocin to Allah ya sai zama an koya ma ta sa abin dan ta sa bai kwa shine su moga domin in suka matsu wa'annan ba su samu wani abu kuma suka ce dan kasuwa ko dauko kayan shi in aka wai gari ko dauko kayan shi kan ko dauko kayan shi in wani ya biyo daidai wani kuma ba zai biyo daidai ba to saboda kai kukan mu ga autorite da wanda ke da karin waɗi aji su sa a ba da hakuri ba a hana yi bincike ba saboda lamarin tsaro Allah kama kasan mu zaman lafiya da sauran kasashe amma a ba da dama yadda 'yan kasuwa suka saba aji mu ba 'yan su moga bane ne in muna bin kasuwa san ka'ida kowa san rana kaza dan tasa na taya kasuwa ranar litinin ya je ya kano duk wanda ke tare ne ke taya kenan manyan motocin tasa su tafi da kano ranar litinin da dare ko talata da sahi wanda ba ranar tafi litinin za ta yi alhamishi kenan muna yin bisan ka'ida to a sauwaƙa ma dan tasa babban kukanmu na farko a ba da dama wannan mayotoci da ke ɗaukowa in aka matse kwarai ya zama sai yan kananan ke ɗauka wata rana in kananan ba su ɗauko ba muna su ɗauko kansu da kansu ko su sama ma kansu wata hanya mhm. to wadda ba mai kyau wanda kuma garin bai saba da haka ba. to madalla alhaji mamani muna nan tare da ku e mu koma wajen ku riman magatakarda na da'ira ta wato nan ga tasawa kun ji irin koke-koken da suka yi a yanzu musamman ma masu shige da fice na kayayyaki masu ɗauko kayayyaki cewa da direbobi a wannan bangaren shin kun ɗauki matakai na ganin cewa kun shahaye musu hawaye eh lallai an ɗauki matakai bisa ga wannan bayani da ya yi tun da lokaci-lokaci ya kuna ganin gwamnan jihar madaɗi yana zuwa katsina ko kuma su je hakan don su samu su daidaita irin wannan al'amura da ke tasawa jihe-jihe kuma ba da daɗewa ba mun yi taro nan maraɗi bisa harkar kasuwanci tsakanin duk komin-komin da ke bisa iyaka da najeriya da kano da katsina da maraɗi wanda aka ce ma koridor kado m kado m kenan kano katsina kuma m maraɗi mun yi reunion da su wannan alhamishi da ta wuce akwai wakilan gandun daji akwai duwan guda biyu da suka zo akwai mayar-mayar da suka zo wanda ke da iyaka da najeriya akwai wakilan sarakin galgajiya da su 'yan prodaf waɗanda ke ba da tallafi domin a taida wannan aikin mm-hmm. to duka koke-koke na irin waɗannan abin mun samu mun tattamna da muka yi reunion kuma in allah da za a hitarwa kowace da'ira a samu a waye mutane kanansu musamman su 'yan kasuwan ma masu tahiya masu shiga da huda koke-koken su an sun samu a gaya ma wannan silul wadda kuma silul teknik ta koridor kado m to kun ji matakan da muka ɗauka kuma ina gani abin ban ya fara aiki insha Allah to mun gode sosai malam Rabiu Haruna eh Haruna mamman sani kun ji irin ƙarin hasken da yariman magashin gari ya mana dangance da koke-koken naku shin kun taba tuntubar wannan ko kuma a yanzu ne kuka taba samun labarin ba ku samu labarin bane sai yanzu koko sai yanzu ne muka samu labarin wannan amma kamar yanzu daman da aka yi haka din inda dai har sun ji su manyan su ne magabatan mu kenan kaga tsakanin kamar inda Alhaji mamani ya hidi tsakanin birnin Kuka da Bode ba nisa sosai kenan duka wannan kamar suna game ne da juna tsakanin su to inda yanzu har yayi wannan magana mu da mai dan aga zamu wannan sarki na hilani na birnin kuka inda akwai lokacin da aka kawo wani da ya dan matsa mun mun ma juyo motocin sun kai guda 20 mun ce kawai mun wasa ya zo ya tsaye ya ce mun mu tafi kasuwa kuma inda muke bada mu bada haka nan kan mu kara kobe kuma ya ce mun sati ba mu ganin wannan mutumin kuma haka nan aka eh inda yanzu mu nan wajen na Niger gaskiya da rangwame inda lalle motocin ba su ɗauko kayan awo haka sosai wani bi ta shi ne ɗaya biyu uku hudu amma da ba su magana shi wajen birgel da duwan inda wani ma in ka zo ka miƙa mai ko diba baya to dama dama gar da shi ne wani bi in ka zo sai ya nuna sai ka bashi naira ɗari biyar ko dubu ɗaya a ta rikici to mu inda muke samun matsala dama yanzu kamar daga bakin boda zuwa mashi sai ka tarra get ta kai guda goma wani ma sai ka zo ka tarra bayana in ka dawo sai ce sai ka bashi na zuwa da zawa shine babban matsalar mu su kuma yan union din nasu dama akwai wani mai zauwa nan mai yanzu haka yana nan kaso lokacin da yana shine shugaban kungiye shine mai dama dama to yanzu sun janye shi suka nuna shi yana zauwa nan wurin garin mu tare da mu yake in za a wani abin in yace bai yarda ba sai suna nuna goyon bayan me yake ka san duk inda za a yi ba a wakilci ba a samu wanda yana son wasu ba wani bai son wasu to shi yasa sai suka janye shi yanzu yanzu kamar matsalar cin karo da ita a nan ne in kun zo niger ko kuma a cikin najeriya ina ne kuka yi samun matsala samun matsala inda nan niger yan zamu tahiya duwan brigel da din ba ruwanmu da ba su kobi sai dai mu tsaya mu gaisa da su mu huce sai in mun dawo in mun dawo wani ya amshi dubu biyu wani dubu da ɗari biyar wani dubu biyu da ɗari biyar sai alheri in mun ma yaransu kaji shi ma malamin gidan gona wanda ke zaune bakin boda bai da matsala shi ma duk abin da ka bashi ba wanda za a ci ya taba gama baki da shi kenan a nigeria su kuma tsarin nasu su kuma a nigeria tsarin nasu ya zama na duk kullum duk shekara ma ƙari ne ake inda akwai 'yan sanda da naira hamsin ake ba su yanzu naira ɗari biyu ake ba su akwai wanda ake ba naira ɗari biyar yanzu dubu ɗaya ake ba su akwai wanda ake ba ɗari biyu dubu um, ɗari hudu ake ba su akwai wanda ake ba ɗari uku yanzu ɗari shida ake ba su kenan su wurin shiga ku bada wurin hutawa wurin hutawa mu bada ba inda akwai wanda ya kamata ma su ma'aikatan nasu ba na harkar mota ba ne ba inda akwai 'yan drug amma yanzu yan da su kansu tsaida masu ke sai mun ba su naira 400. su kuma har kai a tsaya ne su diba mutane su bincike kaya haka wanda ba su yarda da shi ba suka ga kamar dan shaye-shaye ne su dan bincike shi to yanzu ya zama na ma ba su da zauwa wurin motocinmu sai dai in kuka tahi ku ba su na zuwa da zauwa naira 200 zuwa 200 dawowa kuma akwai yan patiri wannan yan tsaron shinkafa wannan kwasta su ma yanzu akwai yanda kake ba su naira 400 200 zuwa 200 dawowa inda sun kasu kaman wajen kishi biyar ke da kwai akwai tsari na kasashen sai da yawo wanda ya ba kowane dan kasa ƙasa na cikin wannan yankin na sai dawo damar ya shige hoto da kayayyakin shi ba tare da wani takura ba ya kuke shi da wannan tsarin wajen wannan tsarin kamar su yanzu suna tambaya kamar su sai da yawan da suke tambaya ai kamar ta mutane wannan ita ce to ita kuma wannan yanzu su ba su san masa ga mutum da ita sai yin sande da an je wannan masu tarai neman sai da yawa wannan dubu ɗaya muke ba su ko kana da mutane ko ba ka da mutane dubu ɗaya ne amma in mata ne ba ruwansu da mata amma 500 zuwa 500 dawowa da ko lokacin nan naira 40 ce muke ba su naira 20 zuwa nan da shekara uku naira 20 zuwa naira 20 dawowa amma yanzu naira 2000 kake ba su nan bakin boda 1000 can gaba kaman kilo uku akwai wasu dubu da migration ne wa'annan wannan su ne su kan harkar sai da yawo a bangaren naku alhaji mammani tsarin na sai da yawo kamar yadda ya ce mutane su je su zo da kayan su kuma su dawo lafiya inda duk suke so cikin yankin sai da yawo ku yan kasuwa ne kuna zuwa ku siyo kayayyaki ya kuka ji da wannan tsarin alhamdulillahi kamar wanda suke biyo hanya wa'annan kamar da na bada misali na farko har zuwa Kano mhm. mai yawa dan ta sa mutanen da ya saba da yawo cikin duniya tuma da wayewa mai mutanen mu za a gani suna da wannan sai da yawa mhm. kuma wannan ɗauka wannan sai da yawa yana fasi ilitan ko sauwaƙe shige da hici domin duk wanda ya je da shi kamar bakin kwamisi da bawar a aka mai kashe ya shiga ci aka mai kashe to doka ta kasa da kasa ko ta sai da ta ba da cewa bai ba da komi kawai zai je diya da ita ya dawo da ita ya shiga a gani in ya dawo a ga ya hita. kenan ana kiyayewa. yawa ina kira a nan ga babban murya cewa mutane su kula da yin wannan sai dai yawan saboda eh, takarda ita ke nuna cewa ko kana da lahiya ko baka da lahiya kai wani ne na gari kaza za ka je ka abu kaza ka dawo lokaci kaza mm-hmm. wanda duk wani abu ya samu za a san kai na ina ne ko waye kai kamar yadda wannan yake magana kamar kananan 'yan kasuwa masu shigi da ta nan su ma yana kiran su cewa su daina yin wasa da takarda wannan kudaden da yake jajan ana amsa nan ka ba da kaza nan ka ba da kaza nan ka ba da za a ce sun yi sai dai yawo to kusan kowane mutum ba zai ba da komai ba wannan sai da yawo ne kawai za a aiki da ita ya je duk inda ake gaba ina a ba da kaza na ba da kaza duk abin da ya saba bashi karamcin rishin wannan sai dai yawo to ina kira ga murya da 'yan kasuwa manya masu bi ta nan su je Kano kar mutum ya ce ai ni ma shi nake zuwa ko dan kama daga zaran inda ka ta daga ƙasa ka shiga wata ƙasa to ana buƙata a san cewa kai na wannan ƙasan ne ko na wata ne to in na wata ne ya kamata a san na watan a wani gari waye kai to da zaran ba wannan to komi yana iya samun ka to ina kira kanana yan kasuwa masu shiga karkare ne inda kai zuwa a dan kamar kilo daya daga Nijar birnin kukan Nijar da birnin kukan Nijar in ka tsallaka ka zama dan Najeriya kenan in baka da takarda in an kama ka Najeriya baka da takarda ke nuna kai dan Najeriya ne kenan kai ba san dan Niger bane kai ko dan Najeriya to wannan yana cuta ma kasashen kuma ya sabbaba wannan kaza kazamin rishin zaman lafiya ina kira ga cewa in ana so kananan 'yan kasanmu ina kiran su cewa in suna su magance wannan ba da kuɗin in an yi gaba a bada a bada ya kamata kat mutum ya da sai yawo tunda ya faɗi akwai duwanna akwai garda akwai jandarm to su ke amsa takardaka sai maka shaida cewa an ga ka shiga kuma komai karamcin boda akwai migration da suke amsa ta wannan sai dai yawon sai maka kashe cewa an ga ka shiga ciki to Allah ya kiyaye in wani bai ya same ka mai kyau kuma da za a san ka ko na ina ne kuma za ya magance musu wannan ba da kuɗa kudaden da suke ba kai ba domin yarjejeniya ta nuna cewa in dai kana da shaida kai an ga ka shigo ka hito da kaso ka shigo na kasa to in an maka wannan staffin ko wannan kashan to ba ka iya ba da ko kwabo to kuma sai mutum ya kiyaye dokokin kasar da ya shiga ciki kamar da kiyaye dokokin kasar shi sai je lafiya kuma ya dawo lafiya alhamdulillah mun gode alhaji mammani mu dawo wajen ku wato malam rabiu haruna kamar yadda muka faɗa idan aka yi zancen kasuwa ana zancen kuɗaɗe shin kuna iya gaya mana ko akwai cikasin da kuke fuskanta wajen tattaro wannan kuɗaɗe da ake zubawa cikin bitalmani na ma'aikatar magajin gari dangance da kasuwanci eh lallai da ana samun lallai yan matsalu to da aka samu matsaloli da dama sai muka zamana muka sake hanya muka bota hanya ta wadda za mu samu mu dan rage wannan matsalolin da ke tasawa yanzu an ka ɗauki kasuwar dabbobi ko kuma kasuwa runhunoni na wadda ake ma etalage na article article da ba da ake saida to sai da muka tahi sai muka abun ba haka nan bane ba to sai muka zamana muka yi kiran kwansoyi muka zo muka zama muka yi taro wato na na na kwansai mu matakai wanda sawa mu rage wannan don ka imuraji fi zartan da kudin wasu ba su shiga an ba haka nan bane sai muka ce ya ne zamu yi muka doki shawara guda muka yi privatizan kasuwai yanzu duk wannan kara da abin da ake saida na etara da komi da komi sai muka damƙa ma wani muka zo muka yi yarjejeniya shi da in wata ya mutaka abin da zai zuba mu kenan duk wasu matsaloli da ke tasowa can shi zai jiran kayan shi kun ji matakan da muka dauka kuma alhamdulillah tunda muka yi abin barman suna uluran engagement suna suna biya shi wannan tsarin kun yi shi ne akan kasuwar dabbobi to sauran kasuwannin fa eh ban wato ai abin da ke da kwai kasuwar dabbobi ne da da etalage mai sai da wani wani mai ke takalma wani atamfa ne wani gora ne wani wane ne ai ka cokam dukkan muka ba mutum guda dukkan muka haɗe mishi muka zo muka yi muwayan duk wata guda ga abin da ake samu tun daga oktobar da kaka ana samun kuɗi abin abin da ya kawo wajen janvier sauransu to kuma war haka in damuna ta yi abin braman ba a kasuwancin sosai sai muka yi muwayan kawai sai muka ce ga abin za ka zuba mu da wata in ta yi daɗi in ba ta yi daɗi ba kai dai ga muwayan ita ce muka yi in kayar ka ɗauka ya ce yara ɗauka kuma an kai haka na. kuma yana ta yi daidai komi. yana ta yana ta sosai yana kawo a cikin lokaci lokaci. Mm-hmm. Mm. to ma da mun gode mun sake mm. dawa kanka sai ne mu ɗan hasa kaɗan sai mu dawo mu ci gaba. madalla mu kuma ɗakin magana kenan inda muke ci gaba wato da muhawarar ta studio kalungu wadda take tattaunawa kan batun kasuwanci tsakanin tasawa da najeriya idan aka yi zancen najeriya dole ne a yanzu a wannan shekaru na baya baya mutane zasu rika jin ɗarɗar kowa yana tsoron shiga in mai zuwa sayayya ne in mutum ne haka dai ziyara za ta kai shi hannun shi akan gaba shin a game da wannan tashin hankalin da ya samu ƙasa makwabciyar tamu wato najeriya wani irin cikas ne ake fuskanta a wajen zuwa da zauwa na sayo kayayyaki malam mamman sani eh ga yanzu dai mu dai ba mu samun cikas wajen kaman zuwa da zauwa inda kaga kamar mai aduwan nan duk shekara barayi na zuwa kasuwa nan kara amma tun da dai allah ya samu kawar zuwa nan su dai nan wurin allah yana tsarewa ko ba gaskiya ba kuma kamar magana da malam ya yi ta wajen sai da yawo mu wurin mutane suna tahiya wasu da ita abin da yasa suka bar tahiya da ita nan nan Niger babu kashe nan su kuma na Nijeriya da kaje kace a buga kashe sai su ce inda ba a bugo muku nan ba ba su bugawa shi yasa ma mutane sai suka yi hakuri da wani amma kamar yanzu wajen can wurin yawanci abin da ya dan rage ma kasuwar ƙarfi kamar inda suka hidi ne kasuwa yanzu ta dan kwanta kuma ga naira tana wannan cadai saboda dama yawanci naira inda ake samun rangwamenta kamar yanzu war haka yan ta zo ya tato yan busashe na zauwa yan busashe da sauransu ana shiga da kayan waje ana hitawa da su nan ne ake samun abin ga to kuma yanzu duk tsoro ya tsorata mutane na wajen wannan tashin hankalin da sauransu kasuwar da ta kwanta shi yasa kaso yanzu sai a hankali inda yanzu tun da naira ta yi wannan abun ba ta kai 630 ba yanzu daga 610 ba 600 da shi ya kara kawo wani abun ma in kaje kaso da mai yawanci yan masara ne muke dokowa inda yanzu ko wannan satin yan masarai ca suka yi ba su sauwa suka ce nan ma jikka ko 14 take daga can har wata nan 13 da rabi take kama suka ce nan akwai mai saida ta sha hudu to kaga ku mutum kenan gwamma ma ya zaman shi ya dan shurara ya gani inda Allah ya yi dan dai ya zama na dan kasuwa shi da kasuwa da zaman koma ya take gwammayanta eh aka ce motsi ya eh, shi kaman a game da tattara da ake samu kan hanya da dama mutane suna korafi kansu a nan wajen wace irin matsala ce kuke cin karo da ita dangance da eh, nan wajen lokacin da makarka samun tare-tare mm. an kai kamar nan da shekara goma ko sha biyu lalle an yi tare kamar sau biyu amma kuma lokacin nan in muka je in ka bari sha ɗaya tama kasuwa ba hanya lokacin nan da sha ɗaya tama zuwa sha biyu sai dai ka kewo ta mai addu'a sha na dare na rana sai dai ka biyo ta mai aduwa ba ka biyo wa ta birnin ku amma yanzu tunda aka masu komisariya nan birnin kuka kuma ya zama daga nan birnin kuka haka kai ma shi iko ba ya cirewa sa hanye tun daga wannan dai gaskiya yanzu da rangwame tun da aka yi kwaltan nan amma lokacin da ba a yi kwalta ba ya kai kamar so biyu lokacin layya lokacin kai bisa shi an sha yin wannan tara eh, inda na karshe ni ina zawa akwai wani dan Nijeriya na taho maka game da shi yana gudu na ce mai lahiya sai ya ce mini wallahi barayi ne shi sun amsa mai kamar dubu ɗari da saba'in da shika saba'in ta mata nan wurin to kusa da wani gari ne nan tsamiya sai muka koma tsamiya sai muka tsaya nan wurin sai da muka shura to amma tun daga shi dai da aka yi wannan dan Allah ya kawo rangwame ha yanzu ba a taɓa yi ba kusa hanyar wannan ta ko cikin kasuwa ko nan wurin ba a taɓa yi ba to madalla mun gode malam haruna mun sake dawa kanku alhaji mamani abdu malam tashin hankalin da ake fuskanta a nan kasa makwabciya ta najeriya ya kawo cikas ga abubuwa da dama a bangaren naku kudu kuke zuwa ku tahi ku sayo ku loda a kawo muku wace irin matsala kuke gani alhamdulahi yawa hanyoyin da mutanen tasa suke bi daga nan zuwa mata mai abin da ya shahi kwangalan daura to akwai zaman lafiya da kwanciyar hankali saboda yawan addu'a da mutane suke yi to ba nan ba a cika samun an tare mutane ba ana kai da kawo da kaya da mutane suna zuwa lafiya su dawo lafiya to kuma na fata Allah ya karfafa wannan abin ya ciyar da shi gaba ko ina da ko ina a samu kwanciyar hankali a sauran hanyoyi domin zaman lafiya da kwanciyar hankali shine ke kawo bunƙasa tattalin arziki a ko ina duniya kamar irin wannan taron da ake yi na barayi na kan hanya ba taba cin karo da shi ba gaskiya tsakanin kano zuwa daura daura zuwa kwangano abin da ya kawo nan a cikin yan shekarun nan ban ji wani abin da ya samu mutanen ta sa ko mutane wata hanya da aka tare a wannan wurin ba Allah ya tsare wannan hanyar da yawan da mafi mutanen mu suke bi babu wannan abu na insecurity a cikin shi mm. to madalla mun gode mun sake dawowa kanku imalan eh, Rabiu Haruna matsala ta rikici na tashin hankali da yake shafar kasar makwabciya kamar wani irin cikas ne yake haifarwa a wajen kamar shigowa da kuɗaɗe a bangaren na ma'aikatar taku ta magajin gari. eh to lallai kamar yadda waɗanda suka yi magana suka faɗi in dai babu wasu matsaloli na harkar tsaro sanya kenan babu wata consequence da za a samu ta shigowa kuɗi dama su ne in sun zo ga su didiyoyin da za su biya da sauransu kuma su suna shiga cikin multimani amma babu wani matsala ta kamaimai yadda dai aka saba amsa wannan shine dai sai dai yan cikas kaɗan za a samu naira wata bi tana ta ta hau ta sabka ta hau ta kuma duka wani abin wannan matsalolin na baki bakin boda ko kuma can cikin ƙasar ma musamman ta Najeriya shi ne ke kawo wannan abin eh amma dai bakin gwalgwado dai fi sabilillahi yanda an ka saba samu ana mobilizar resources and then cikin harkar fitar haka ne muke samu eh. idan aka kwatanta da lokacin da ake zamna din kamar da lokacin da babu rigingimun nan na Nigeria da yanzu wani lokaci ne aka yi samun shigowar kudade a cikin bitar na da'ira Eh to lallai in aka ce da akwai tashi hankali ko waka ne ai a samu matsala nan da can tun da can yan kasuwan na najeriya in suka taho su zo su sayi dabbobi su zo su sayi kayan gona su sayi wane ne to hausa hanyoyin ba su biya gare su ba su biya gare su ko abin ya kawo cikas kana gudun ka taho da kuɗin ka ma ko ka zo a tare amsha kudin ko kuma ka zo ka sayi ka koma a zo a amsha kayan komi da komi to wannan abin yana kawo cikas amma kam ni da ce dai nan dai mu dai sa tasa bakin gwalgwado dai ban sani ba sauran sauran da'uru yanzu aka ɗauka kamar can wajen su da fa wajen gidan rimji ai kun da matsalolin da ke da kwai yanzu haka mutum da ke da kwai aka wajen dubu biyar suna da wani dan kauye mutanen ba su kai dubu ɗari biyar ba amma mutum dubu biyar shi da muka yi reunion maradi bisa harkar wannan matsalolin na abin rufi abin gane lazim ira kusan kwasu duka sun taso sun dawo to wannan hanyoyin a bisu ba matsala ne mutane ba su bi to mu dai nan bakin gwalgwado gaskiya ba babu matsala kamar yadda alhaji alhaji malai wai mm. komai yana tafiya daidai eh to bakin gwalgwado ba yana tafiya daidai an gode ma Allah ba gaskiya sai yan kurakuran dai ba dan abin kamar yadda ba madalla alhaji mammani dewa daga cikin 'yan mu a nan suna ta yadda kasuwanci ne ba a cikin kamar yadda tura suke ce ma informal ba su da cikakken sani a bisa wannan a wannan bangaren wani irin kokari ne kuke yi so a dangance da yadda ake so ya zama kowane mutum ya yi kasuwa bisan ka'ida kamar yana da nifko da sauran takardu yana regal mhm. da rijistar da kamar yana da abubuwa na kasuwa to akwai koke-koke a cikin abin da ya shahi nif da race da commerce mahi yawa wayi na abubuwan in za a yi su sai an tahi an yi nemo takaru daga nan a aje maradi har aje kuma yamai to kasan ɗan kasuwa da yake wani an ce an ce mai kasuwanci kwana biyu ko kwana hudu ko kwana biyar to sai ya gani aiki ne kamar an yi da shi abin harko kenan abu na biyu akwai sakaci da kuma karamcin sensibilization domin yana da kyau a ce wani ta waye ma mutane kai san amfani da mahimmancin shi wannan abin domin ka sa ganin yan kasuwa ne wani kila inda san mahimmancin shi da amfanin shi to zai sannan eh, shi da kan shi nif baicin sansiyasan da waye da nuna mutane amfanin shi shi ma akwai wasu abubuwa nasu masu sarƙaƙiya in ba yanzu aka canza su ba ta da duk wanda yake da shi duk wata guda sai ya je shampoo ya ba da sanarwa irin kasuwancin da in ma bai yi ba sai ya shi to wannan ma yana ce abin da dan kasuwa ke ganin cikas ne eh, duk kullun kana zuwa cikin bariki ka je ka bayanin abin da kai da abin da baka yi ba to sai gwamnati da masu ah, wanda abu yake hannunsu sun diba a ga yadda za a yi tun da ƙasa ta gidan mutane suna karuwa a sauwaƙe ma mutane kai da kawo kamar yanzu fasfar misali ka gani fasfo kana zuwa kai takardu da komai da kai ka aje maradi sai a kai ka a yi maka to ya kamata shi ma nufi ya zama ana haka nan sannan a yi sa mutane san cewa ko mene za ka yi da gwamnati kasarka da abin da za a sai hannunka fa ba za a iya sayen shi ba a hannunka in baka da wannan takardun rajistar da gwamnati da NIF a matsayin ka na dan kasa kenan wasu damammaki da yawa suna wuce ka sannan a sanar da mutane ko a wayar da su cewa mai shi hatta abin da yake biya na tax din da ake yin tsoro sauki ke gare shi in kai kana cewa in an sai da an an sai hannun mara shi ko wani abin da ke kara masa da kai in kana da NIF sauki kuma ana cewa kamar daga 10% shi wancan 7% yake biya to kaga duk akwai ruwa da tsaki da halahi na hukuma da ba su yi 'yan kasuwa si ba amma yana da amfani ya kamata ce an sa an yi sensibilizan mutane su amfani shi sai si to ina hulɗa ku tsakanin ku da kungiya ta ƙasa mai kula da 'yan kasuwa ƙanana da manya wadda ake ce ma shambar da commerce shin kuna da hulɗa da ita to eh watakila yin an bincike manyan masu sun san wani domin ni an wakilta ne yi magana akan 'yan kasuwa ba babban ɗan kasuwa ina gani ma lokacin namu yana hararin mu mun kusa zuwa karshen lokacin kenan da aka ba mu a cikin wannan muhawarar batun namu na karshe a ganin ku menene ya kamata a yi don ya zamanto an ciyo kan matsalolin da ke da kwai kuma an samu an bunƙasa al'amuran tattalin arziki musamman ma kasuwanci a nan tasawa musamman ma a bangaren da ya shahi guda nigeria to babban dai abin da zai kawo bunƙasa wannan kasuwancin da ci gaban tattalin arziki na kan gaba shine yin wannan hanya ya zama an yi don ba abin da ke bunƙasa kasuwanci da tattalin arziki irin hanya hanyoyin da yake kaya yake zuwa tasawa ya zama da ganin zuwa mai aduwa ya zama ba latiriti bane kwalta ce daga gazawa zuwa kauna zuwa kwarugon abin da yake can ya zama kwalta ce ta yadda ka in ya taso kamar yadda muka bani baya kana gani idan damana ta sai mota ta kahe ta kwana ɗaya biyu a cikin laka kamar irin hadamin nan bisa wannan hanyar to yadda za a yi abin ya sauki shine a yi kokari a taimaka ma mutane tasa da cibiyar kasuwanci ne tana cikin gari da kasuwanci da ke da karhi a yi kwalta ya zama in an ɗauko kaya kuma ko mun dare ko makara in an tasa ya taso zai zo tun da yanzu daga zuwa mai dobe cika tarwon kilomita kamar kilomita mita tamanin kaga in kwalta ne kilomita tamanin watakila cikin minti arba'in da biyar sai mutum ya je shi ko awa daya ko mun tsuhon amma wanda yanzu illa tirti ne inda mana ta in ka tafi baka san ma yaushe za ka je ba balle in ka tafi yaushe za ka dawo ba to wannan shine dai babban kukanmu ne ya zama hanyoyin da suke kawo kaya tasawa ya zama su da kansu hanyoyi ne wasu kwalta kuma ya zama an matso gidan duwan ba daga ya zo kusan garin tasawa tunda mm-hmm. yawanci duk kudaden shiga da ake samu na kasuwar tasawa ne ya shigo cikin garin tasawa to madalla mun gode alhaji malam rabiu yariman magajin gari na da'ira ta tasawa shin ko kuna da wani kira ko kuma shawarwari wanda idan aka yi amfani da su za a bunƙasa al'amuran cinikayya tsakanin tasawa da najeriya eto eh ni kiran da agare ni ina gani eh, alhaji malam ya riga ya hudu ci a dunkule amma za ni ƙara jaddadawa za mu tashi mu waye mutane su da in ana son ko me ta daidai a ɗora ban ka'ida in mutane aka waye kansu suka bi ka'ida suna bin dokoki na ƙasa mafi sabillahi kuma suna rasa dokoki na Najeriya na makwabta to komi zai tafi daidai kuma komi za ya zo musu a sauƙaƙe kuma in sha allahu muna basa ga wannan hanyar in sha ko ci wannan satin wanda za ya tawa muna da wani forum da za mu yi dasu sans. Mm-hmm. to madalla mun gode kwarai da gaske eh haruna mamman sani a ganin ku menene ya kamata a yi don ya zamanto al'amurra na cinikayya tsakanin tasawa da najeriya sun ci gaba sun bunƙasa. E, to magana da za ni kamar magana da Alhaji Mamani ce magana da ya yi wanda za su bunƙasa kamar ita ce ta yan hanya wannan kamar inda ya hidi yanzu nan ko da baka da mota hawa ko moto gare kana iya ajiye shi mai addu'a dan lokaci kaɗan da tahowarka ba tare da wani tararrabin wani abin amma yanzu wani in aka fara ruwa bisa wannan hanya ya kare da ita ne har abada shi kenan bakin wannan magana ce da man zani kuma ita ce Alhaji ya yi. Mhm, mhm. a game da matsalolin da kuke samu na cikin najeriya wajen tare tare nan su baka da wani kira da zaka yi eh kiran da za mu yi aishi ne inda ga mai gida nan mai hada mai su ne za su bi can tsakanin su da manyan su ne za su gyara wannan harko kira inda ga ni zama na gashi kuma ya ji duka abin ga ai magana ta kare inda ba wanda za mu hada ma su ne za mu hada ma ko ba gaskiya ba mm. to madalla mun gode kwarai da gaske nan dai muka zo ƙarshen muhawara ta studio kalangu ta wadda ta yi tsokaci kan al'amuran cinikayya tsakanin nijar da najeriya a bangaren gundumar tasawa wani irin ci gaba ne aka yi samu wani matsaloli ne ake fuskanta muke hana ruwa gudu ne abun yi zuwa gaba shi dai kasuwanci yana daga cikin muhimman abubuwa da ke bunƙasa gunduma jiha da ma kasa ƙasa baki ɗaya ya kamata gwamnati ya kiyaye abubuwan da za su kawo ma al'amuran sayar da sayarwa cikas saboda ci gaban 'yan kasuwa ya danganta da inganta al'amuran cinikayya domin ta nan ne kowa zai amfana kuma ƙasa ta ci gaba tattalin arziki ya bunƙasa bakin namu an gaishe ku da himma masu sauraro kuma gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku a game da ƙoƙarin da kuke wajen sauraron shirye-shiryen studio kalangu ta hanyar gidajen rediyo 38 a faɗin ƙasar Nijar. Kun saurare mu tare da mataimakin shugaban da'ira na tasawa cewa da Malam Rabi'u Haruna da kuma Alhaji Mamani Abdu Malam shi kuma wakili na 'yan kasuwan tasawa da Haruna Mamman sani wakilin direbobi masu shige da fice na kayayyaki na tasawa mun gode da kuka karbi goron gayyatar mu ni hawa usman ke muku sallama kan inji sai ni isaka sai wani lokaci insha Allah